بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka fassara littafin hisnul muslim ko abun da ya sauwaka na littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna amma wasu sun ba da shawarar maimakon mu canko can mu canko can ko mu dinga tsallake wasu addu'o'in ya kamata mu karanta mu karanta littafin a jere in ya so daga baya sai mu kammala in ba mu samu kammalawa a yanzu ba ma'ana kowace addu'a ko kuma kowane abu za mu karanta dukkan addu'o'in da shi malam ya kawo a ƙarƙashin wannan matsala ɗin idan muka karanta duka sai mu tafi kuma babi na gaba ko kuma addu'a ta gaba a haka har iya inda muka tsaya sannan daga baya kuma in Allah ya sa muna da rai da lafiya bayan sallah sai mu kammala fassara littafin wato littafin za mu fassara ne fassara mai sauƙi ma'ana ba fassara wanda za mu yi sharhi dogon bayani ba mu fassara addu'an mu faɗi ga inda addu'an ta zo ga hadisin da ta zo ma'ana wannan addu'an ta tabbata a hadisin da wani ya ruwaito kuma ingantaccen hadisi saboda hisun muslim ko kuma mai wannan littafin dr sa'id aliyu ko sa'id bin ali al-khafani ya zaɓo zikiri ne da addu'o'i waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda da'ifan hadisai banda da'ifan hadisai duk hadisin da ka gani anan to akwai malamin da ya masa hukuncin cewa ya inganta daga cikin malamin hadisi saboda ji littafin shi yasa ya samu karbuwa a duniya sabanin wasu littattafai da aka yi na addu'o'i kamar addu'a'ul mustajab da ka samu a ciki akwai addu'o'in da basu inganta ba Suna littafin hisnul muslim min afkarin kitabi wa sunna wato katangan musulmi ko kuma kariyan musulmi daga zikirin da ya zo daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce zikiri addu'a ta shiga ciki duk addu'a da za ka yi sunanta zikiri ko wani zikiri saboda haka wannan littafin inda za ka ɗauke shi ka tabbaka duk abin da ke cikinsa to da ka samu kariya wato addu'o'in da suke ciki kariya ne a gare ka kuma an ɗauko su ne daga cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya wallafa wanda ya wallafa littafin shine Dr. Sa'id bin Ali bin Wahfi al-Qahtani sunan malamin kenan wannan littafin ya samu karbuwa a duniya kusan babu inda babu shi a duniyar musulunci a yanzu an yaɗa shi saboda muhimmancinsa saboda mutane kasu rabu da da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi malamin yana da wani babban littafi ne da ya sunansa azzikir wa du'a wal ilaj bir ruqa min al kitabi wa sunna wani babban littafi ne mujalladi hudu to shine sai ya rairayo mana ya dan tsakuro mana wa'annan addu'o'in daga wannan littafi din yace da ya kuna khafifal hamli fil asfar dan ya zama a halin tafiya ma zaka iya sa shi a aljihunka ka tafi da shi ko da baka haddace addu'o'in ba zaka iya karantawa daga daga addu'o'in wato ba sai mun karanta muqaddiman ba sai dai yana da kyau mu sani cewa addu'o'i suna da muhimmanci ko zikirin Allah yana da muhimmanci mala ya kawo mana ayoyi da Qur'ani da abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna falalan zikiri da falalan addu'o'i daga cikin su akwai fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ubangiji ta'ala yake ku ambace ni zan ambace ku ma'ana ku ambace ni zan ɗaukaka darajan ku ku gode mini kada ku buturce mini idan kana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai ambace ka in ya ambace ka kuma ya ɗaukaka ka wa rafa'na laka zikrak wa hu da zikirun laka wa liqaumik idan aka ce yanzu ko gwamnan garin na aka ce yana faɗan sunanka wasu suka je wurinsa ziyara sai sai faɗi sunanka ya ambaci sunanka ya faɗi wata magana to idan aka zo aka baka labari ka ji daɗin cewa fa a sai ya san da kai ko bai manta da kai ba na shugaban ƙasa to bari a ce ubangiji subhanahu wataala ya ambace ka ya ba da labarinka wa mala'iku da makusantansa to kaga wannan ba karamar daraja ba ne to in kana ambaton Allah ubangiji ta'ala shi ma sai ya ambace ka ma'ana ya ɗaukaka darajanka sannan Allah ta'ala ya ce ya amanu ya ayu lazina amanu zkurullaha zikran kathira ya ko dan dauka imani ko ambace Allah ambato mai yawa wato she zama akwai ambaton Allah a tare da kai idan kana yin haka zaka samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma za ka samu ɗaukaka sannan wata ran Allah ta'ala ya ce wazzakirina la kafiran wazzakirat a Allah lahum maghfiratan wa ajran azima masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ya tanada musu gafara da lada mai girma gafara da lada mai girma manzo Allah ce idan mutum ya tashi da daddare sai ya ta da iyalinsa suka yi nafila raka'a biyu Allah zai rubuta cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata kuma ya tada musu gafara da lada mai girma shine aljanna saboda haka sallah zikirin Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa manzo Allah ya ce in kai nafila raka'a biyu ka shiga cikin masu ambaton Allah da yawa sannan ubangi ta lace wasu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al bil ghudwi wal asar wa la takun min al ka ambaci ubangijinka subhanahu wa ta'ala a ranka wato a cikin sirri kuma tadarruan kana mai kankan da kai ka dinga zikirin kuma kana nuna isa wani ne kai ka isa kai kaza ne in kai haka to baka bi umarnin da Allah ta'ala ya baka ba na ladduban zikiri sannan ka ambaci Allah kana mai tsoron Allah subhanahu wataala ba tare da kana bayyanawa ba ba kana bin kan titi kana la ilaha illallah ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko makamancin wannan ba a yin haka sabon mazala sassan ba su yi haka ba kuma ubangiji ta'ala bai koyar da haka ba shi zikirin Allah a sirrance ake yin sa saboda nafila ne abu ne zaka yi shi tsakanin ka da Allah akwai bukatan ka boye kada wani ya san ma kana yi sai dai inda sunna ta zo cewa ana bayyanawa wannan kuma sai ka bayyana kamar bayan sallah ya zo a sunna za a iya bayyana zikirin da ake na bayan sallah wannan sai ka takaita akan wanda sunna ta tabbatar da cewa za a iya bayyanawa amma in ba haka ba asali ya zama cewa a boye ake ambaton Allah Ta. kai kaɗai kana yi kana iya ƙoƙarinka wajen ɓoyewa kada ma wani ya sani domin kada abun ya shafi ikhlasinka kar abun ya shafi wato yin abu da kake don Allah don neman yardan Allah don idan mutane suka sani to kuma sai zuciyanka ta dinga riya maka fa mutanen nan sun san cewa ni mai kokari ne ni mai zikiri ne ni mai ibada ne ni mai ambaton Allah ne dan sai ya sa maka riya maimakon kai don Allah sai dawo kana yi don sai sai zama ka dawo kana yi don mutane sannan Allah ta'ala ya ce ka dinga ambaton sa safiya da yammaci safe da yamma karka kasance daga cikin rafkanannu kar mu ce zama rafkanenne shine wanda baya ambaton Allah subhanahu wataala duk wani motsin da zaka yi a duniyan nan to akwai wata ibada da aka shar'anta maka daga cikin daga wayan gari daga safe har zuwa dare akwai zikiri da addu'o'i da ya kamata ka dinga yi a cikin dukkan ayyukan da zaka yi sai sa su suka wallafa littattafai suka sa masa amalul yawmi wal laila aikin dare da rana kuma duk zikiri aka kawo da addu'o'i na dare da rana din gaba daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sannan ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul ladhi yadhkuru rabbahu ladhi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit misalin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda baya ambaton ubangiji subhanahu wataala kamar misalin rayayye ne da macece in baka ambaton Allah ka zama macece in kana ambaton Allah kai ne raye a lafazin muslim misalin gidan da ake ambaton Allah ta'ala da gidan da ba ambaton Allah ta'ala kamar misalin raye da macece duk gidan da ba zikirin Allah macecen gida ne inda ake zikirin Allah kuma zai zama rayayyen gida ne saboda aka karaya kanka da gidanka da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sallah karatu qur'ani da tasbihi da hailala da sauransu sannan ya tabbata a hadishi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda imam tirmizi ya ruwaito shi kuma a shek nasiruddin albani ya inganta shi shine hadishin abdullahi bin busrin Allah ya da shi ce anna rajulan qala ya rasulullah inna shara'i al-islam kathurat alayya fa akhbirni bi ayyi shay'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah wato wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi shari'o'in musulunci sun yi mini yawa wato abubuwa na falala da ake ta faɗa wanda ake bukatan kai na nafila sun yi yawa ba wai farilla ba farilla kam kowa dole sa yi iya abin da aka farlanta masa to amma abubuwa na nafila sun yi yawa sallah azumi da sadaka da zikiri da sauransu to sai shi yake tambayar manzala sama ka bani labarin wani abu zan rike ne daga cikin abubuwan da ake faɗa na falala na nafila nan wanne fi muhimmanci in rike shi ya zama bana rabuwa da shi shine ma'anan atashabbasu bi yani ata'allaqu bihi in rataye da shi sai maza za su ma sai ce masa la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah subhanahu wataala in kana ambaton Allah akwai yawo akan harshen ka akwai yawo a bakin ka da haka koyaushe ka zama kana zikirin Allah subhanahu wataala sannan ko yana bukatan ka sanya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zikirin sa sai kai irin wannan zikirin To da haka in ka kama wannan kofar to shikenan ka kama kofa mafi mahimmanci ka kama aiki mafi mahimmanci daga cikin ayyuka wato na nafila sannan haka nan hadisi ya inganta daga abu dawud hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkur man yadhkur Allah fihi kanat alaihi min Allah tiratun wa man ibtaja mabtada'an lam yadhkur Allah fihi kanat alaihi min Allah tirah duk wanda ya zauna a wurin zama a wani majalisi ya tashi ya tafi bai ambaci Allah ba subhanahu wataala to wannan ya zama asara a gare shi shine ma'anar tira na ƙasa wato sai abin ya zama na ƙasa ta waya a gare shi ranar lahira za a sa masa kamar a majigi kamar projecto a sa masa ya duba ya ga irin rayuwansa sai ga sai ya zauna a wuri kaza ya yi ta hira ya ɓata lokaci ya zauna a wuri kaza ya ɓata lokaci bai yi mai ba bai ambaci Allah subhanahu ta'ala ba amma ya ambaci Allah bai zai ga cewa asara yayi a wannan majalisin ba haka nan duk wanda ya kwanta a wajen kwanciya ba tare da ya ambaci Allah ba wannan abu zai kasance masa asara a wurin Allah subhanahu wataala so da haka akwai zikirin da ake yi in an zauna akwai kuma zikirin da ake yi idan an zo kwanciya duk za mu yi bayani a kansa da kuma in an tashi daga ainihin kwanciya sannan a wani hadishin wanda ainihin imam tirmidhi ya ruwaito ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sha'a adzabahum wa in sha'a ghafara lahum duk wanda waɗanda suka zauna a wani majalisi har suka tashi basu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wato basu basu faɗi wani abu na yabon Allah ko na umarnin Allah ko na darajan Ubangiji subhanahu wataala ko ba su yi zikiri ba su la ilaha illallah da sauransu kuma ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba face wannan zaman ya zame musu asara ya zame musu tawaya na ayyukansu in Allah ta'ala ga dama ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya gafarta musu sannan wani hadisi ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasara babu wasu mutane da za su wato zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba subhanahu wata'ala face sun tashi suna ware kamar mushen jaki kuma sannan zaman nasu ya zame musu asara wato kai ne ba za ka ji warin ba amma saboda zaman da suka yi ba sa ambaton Allah ta'ala za su tashi suna wari kamar mushen jaki wato ya zame musu kuma asara ranar alkiyama za su yi nadaman wannan zaman da suka yi saboda haka kenan ya kamata musulmi rayuwarsa gaba ɗaya ta zama zikirin Allah subhanahu wa ta'ala menene zikirin Allah abubuwa ne da yawa sallah zikirin Allah ne karatun alqur'ani zikirin Allah ne yin wa'azi zikirin Allah ne umri da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki zikirin Allah ne a zauna ana karanta addini ana karantar da addini ko ana sauraron karantar da addini shi ma zikirin Allah ne da haka duk zamanka ko ina kake zama zikirin Allah kake yi haka nan faɗan su la ilaha illallah su astaghfirullah su hasbunallah wa ni'mal wakil su salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sa zikirin Allah ne saboda haka mutum ya zama yana zikiri a mafi galibin wato ainihin lokutansa to za mu shiga cikin abin da ya shafi ainihin wato addu'o'i addu'a ta farko shine afkarul istiqaz minan nawm zikirin da ake yi wajen farkawa daga bacci in mutum ya tashi daga bacci akwai zikirin da ya kamata yi malam sai ya fara daga tashi daga bacci ba ba daga yin bacci ba tare da cewa kuma galibi addu'o'in da suka zo na tashi daga bacci suna haɗe da na me na bacci saboda in ka tashi daga bacci ai nan ne lokacin da ka fara aiki daga safiya kana yi kana yi har dare har lokacin da zaka kwanta to sai a gaya maka addu'ar kuma kwanciya lokacin da ka kwanta zaka yi bacci shikenan aikin ya kare shine amalul yawmi wal laila aikin yini da dare to sai aka fara da in ka tashi daga bacci me ya kamata ka yi shine ga addu'o'in guda hudu addu'a ta farko ko zikiri na farko alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahyana wanda ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilayhi nushur wato tashi izuwa gare shi ne tashi ranar alkiyama izuwa gare shi ne tashi daga kaburbura wannan hadisin hadisin huzaifa wanda ainihin imam bukhari da muslim suka ruwaito shi wanda yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya farka daga bacci yana karanta wannan addu'a alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wato wannan addu'an akwai wa'azi a cikin ta mutum ya gode wa Allah ta'ala da ya raya shi bayan ya kashe shi wani irin kisa ya masa bayan ya ɗauke ransa a lokacin da yake bacci domin bacci kanin mutuwa ne bacci kanin mutuwa ne suna cewa annawmu akul abin nan akul maut a larabci to bacci dan uwan mutuwa ne yana nufin suna nufin dan uwansa karami shine kaninsa bacci kanin mutuwa ne saboda haka lokacin da kake bacci Allah ta'ala ya ɗauke ranka shi yasa baka jin duk abin da ake sai in ka farka in ka zo farka sai Allah ya mayar maka da wannan rai to amma ba ɗaukewa irin na kashewa wanda zai zama kwata-kwata babu numfashi babu motsi a jikinka ba kamar yadda ubangiji ta ala ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jara'tum bin nahar Allah ta'ala shine yake daukan ranku da diddire sannan kuma ya san me kuke yi da rana wani irin laifuffuka kuke yi da rana ubangiji ta'ala ya sani to da haka Allah yana ɗaukar ran mutum da diddire Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي عليها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تعالى shine wanda yake ɗaukar ran rayuka a lokacin da suke bacci shine yake ɗaukar ran rayuka wanda bai kashe su ba a lokacin da suke bacci wato lokacin da kake bacci Allah ya ɗauke ranka amma ya dawo maka da shi bai tafiyar da shi gaba ɗaya mai ma'anan mutuwa ba amma lokacin da kake farke kuma ubangiji ta'ala sai ya dauki ranka to idan mutum ya bacci in Allah ta'ala ga dama sai ya zarce sai ya tafi can wato ya wuce lahira daga baccinsa wani haka ne yana bacci kawai sai a yi ta da shi ba zai tashi ba an ɗauke ransa ya wuce lahira ta can in ya ga dama kuma sai ya saki ran wato ya bar ran ɗin ya dawo maka da ranka har zuwa zuwa ga ajalin da Allah ta'ala ya kaddara a wannan lokacin zaka bar duniya saboda haka sai a sai a dawo maka da ranka har zuwa lokacin da za ka tafi ubangiji ta lace akwai ayoyi a cikin me a cikin wannan mutum yayi bacci kamar ya mutu amma bai mutu ba sai kuma ya farka sannan sai ce wa ilaihin nushur makoma zuwa gare shi ne wato ma'ana yin bacci ka tashi yana nuna maka cewa rayuwar nan za ta kare za ka mutu kuma a sake tasanka kamar yadda kake bacci ka farka haka za ka mutu kuma a tashi ka shi yasa aka kare da wa ilaihi An annushur tashi zuwa gare shi ne shi yasa manzala sama a wata khutubarsa wanda yawa ainihin larabawa farko da aka aiko shi yace wallahi innakum latamutuna kama tanamun wa latastayqizuna wa latub'athunna kama tastayqizun yace wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku saboda haka kenan mutuwa ko kuma bacci alama ce ta mutuwa tashi daga bacci kuma alama ne na tashin alkiyama cewa za a tashi mutum shi yasa wannan addu'a lokacin da kake yin ta sai ka dinga hararo wata ran za ka mutu kuma bayan ka mutu za a tashe ka shine ma'anan alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur mun gode wa Allah ta'ala da ya raya mu bayan ya dauki ran mu kuma izuwa gare shi ne za a tashi sannan addu'a ta biyu ina fata mun fahimci fassarar wannan addu'a addu'a ta biyu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ghfirli wannan addu'an kuma ta tabbata daga hadisin ubadatu bin samit manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ba da wannan addu'an ya ce duk wanda ya tashi daga bacci ya yi wannan addu'an za a gafarta masa za a gafarta masa zunubansa kuma fa'in da ba dahu, fa'in kama ba sun masalla da salatu. idan ya yi addu'a kuma za a amsa masa addu'a in ya yi tashi ya yi alwala ya yi sallah za a karɓi sallansa kina wannan addu'an tana da fa'idodi guda uku fa'ida ta farko in ka tashi daga bacci kai ta za a gafarta maka zunubanka Ka'ida na biyu idan ka yi addu'a da a amsa maka addu'arka sababi ne na amsa addu'a lokacin da ka tayi daga bacci kai wannan addu'an to za a amsa maka addu'arka kuma daga baya idan kai sannan na biyu kuma in kai alwala kai sallah Allah zai karbi wato sallanka addu'ar kuma ita ce kamar yadda na karanta ta ga fassaranta nan la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala shine kadai mai mulki don babu wanda yake da mulki irin nasa sannan walahul hamdu yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wasu kida su ce duk inda aka zo alhamdu sai ce yabo bana cewa godiya kuma wasu suna fassarawa da godiya saboda akwai bambanci godiya da yabo kuma alhamdu yabo ne ko da kuma mun fassara shi godiya to yabon muke nufi shine alwasfu bil jamil ka siffanta abu da cewa yana da kyau ka faɗe shi ka yabe shi wannan shi ake cewa alhamdu shine godiya ashkuru shine godiya shukuru kuma ammu min alhamdi kamar yadda muka sha bayani shukuru ya fi hamdu don shi bayan ka gode masa da baki ka yabe shi to kuma za ka aikata da gabbanka ka masa wani aikin alkhairi wanda yake nuna kayi godiya din sannan kuma a zuciyanka ka ji cewa akwai ni'iman da ya maka sannan ita godiya tana zuwa bayan ni'ima ne idan mutum ya kyautata maka sai ka ce na gode na gode amma yabonsa kuma ko ya kyautata maka ko bai kyautata maka ba za ka yabe shi ko kansa ya kyautatawa masa ko kansa ya kyautatawa za ka yi cewa kai wani yana da ƙoƙarin ibada wallahi wani yana da tawazu wani yana da kaza haka nan yi wani alheri sai ka ce kai wani yana kula da 'yan uwansa wani yana sadaka yana kula da miskinai gashi ba kai yi wa ba amma kuma za ka yabe shi to wannan shine ake cewa alhamdu da haka lahul hamdu dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wataala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaransa shine al-azizu gagarau ba abun da yake gagaransa amma dan adam kuma wani abun yana gagaransa sannan subhanallahi tsarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala ma'ana baya siffantuwa da dukkan wata siffa ta tawaya Allah ta'ala dukkan siffofinsa na kamala ne shi ba makaho ba ne, ba kurma ba ne, ba kuturu ba ne, ba gurgu ba ne, kuma ba jahili ba ne duk wannan siffofi ne na tawaya in ka kace subhanallahi to ka tsarkake Allah daga irin wayannan siffofin baya mutuwa kuma Allah ba fakiri ne. duka wannan siffofi ne na tawaya in ka kace subhanallahi shine ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta aibi ka siffanta shi da dukkan siffa ta kamala sannan walhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wato babu wani abu mai girma irin ubangiji subhanahu wataala Allahu akbaru min kulli shay ya fi sammai da kasai girma ya fi dukkan halittansa girma subhanahu wataala shi yasa yazo a aya wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini Allah ta'ala ya ce kafirai ba su san darajan Allah ba wa ma qadarullaha Haƙa qadrihi ba su daraja Allah da ya kamata su daraja shi ba saboda dukkan sammai Allah ta'ala zai naɗe ta da hannunsa na dama ranar alkiyama kasai zai naɗe ta da hannunsa na hagu ranar alkiyama in ya naɗe su gaba ɗayansu kamar ka rike ƙwayan zarra in ji Abdullahi bin Abbas sai ya ce anal maliku aina mulukul ardi ni ne sarki ina sarakunan duniya ba wanda ya isa magana saboda haka babu mai mulki irinsa ubangiji ta'ala ya fi kowane abu girma to ka tashi daga bacci kana faɗan wannan sannan wala haula babu dabara a cikin dukkan tasarrufin da ɗan adam yake yi bayi da wani wayo da zai sa ya samu wani alkhairi ko kuma ya kauce wa wani sharri ya kauce wani sharrin wala quwwata bai da wani karfi da zai iya samar wa kansa wani abu mai amfani illa billahi sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala la haula wala quwwata illa billah wasu suka ce la haula an ma'siyatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah baka da wata dabara da zaka iya kaucewa sabon Allah baka da wani karfi da zaka ce zaka iya wa Allah da'a illa billahi ai illa bi aunillahi sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala so da haka in kace la haula wala quwwata illa billahi duk ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah in ka ka bar sabon Allah Allah ne ya taimake ka ba wayonka ba ba dabaran ka ba in ka kana da'a wa Allah ta'ala Allah ne ya taimake ka ba karfin ka bane in karfi ne baka fi wani ba wani kuma baya yin da'a din sannan al'ali Allah shine madaukaki wato ulu qadrin da uluwu qahrin da ulu zatin Allah shine madaukaki ba wanda ya kai shi daraja ya fi kowa daraja ya fi komi daraja shine kuma madaukaki mai rinjayen kowane irin abu wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mai rinjayen komai ba abin da yake gagaransa sannan da ulu zatin shine yake saman halittansa gaba daya shi yasa ce wa huwal qahiru fawqa ibadi shine marinjayi kuma yana saman bayinsa gaba daya to kaga nan ka ɗaukaka Allah subhanahu wataala sannan al-azim Allah shine mai girma babu abin da ya kai shi girma sannan sai ka ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min ya Allah ka gafarta mini ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala shine la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali azim sai ka ce rabbi gifirli ka yabi Allah ka kaɗaita shi a wajen ibada shi kawai ya cancanci a bauta masa sannan ka nuna cewa shine mai iko akan komai kuma ka tsarkake shi daga duk wata siffa ta aibi siffofinsa kammalallu ne sannan kuma ka nuna ya fi komi girma kuma ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ce la haula wala quwwata illa billah sannan kuma ka nuna Allah ya fi komi ɗaukaka da ka gama wannan gaba ɗaya sai ka ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini shine karshen addu'a ne duk mutumin da ya hakan kuma mazala sama ya ce Allah zai gafarta masa zai amsa addu'ansa sannan kuma zai karbi sallansa haka yazo a ƙarshen hadisi saboda haka wannan addu'a ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim rabbi ghfirli wannan ita ce addu'a ta biyu in kana so ka hada su duka kai ko kuma ka dauki daya ko ka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur in iya wannan ka iya haddacewa sai ka yi bayan ka tashi daga bacci ko kuma ka yi wannan ko ka hada duka biyu ko da wa'inda za mu faɗa a nan gaba ko ka yi ɗaya ko yau ka yi wannan gobe ka canja wannan ko kuma duka hada su ka yi su a lokaci guda kowanne kai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku ko addu'a ta uku ko zikiri na uku shine alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi wannan hadisin wannan kuma ya zo a hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sa ya ce idza stayqaza ahdukum falyaqul in ɗayan ku ya farka daga bacci ya faɗa sai faɗi wannan addu'a alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi afani wanda ya bani lafiya fi jasadi a cikin jikina wato na zama lafiyayye warar da alayya ruhi kuma ya mayar min da raina don da ya karɓi ran ko lokacin da mutum yake bacci sannan wa azina li bi zikrihi kuma ya mini izini da zikirinsa wato bayan ya bani lafiya kuma na ya min da raina na tashi gashi yanzu har ina addu'an tashi daga bacci shine ma'anan ya min izini wato ya ya ya fore min ya min gamon katar da zikirinsa gashi yanzu ina zikiri saboda haka ya kamata in ka tashi ka ganka lafiyayye to Allah ta'ala ya mir maka da ranka da baka san inda kake ba ka tashi daga bacci to kai addu'a shine zikirin Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah a bisa wannan in ka gode wa Allah ubangiji ta'ala sai ya kula da kai wannan ita ce wato addu'a ta uku ko kuma zikiri na uku wanda ake bayan an tashi daga bacci sannan na hudu kuma hadisin abdullahi bin abbas ne yace ya kwanta wato ya yi bacci a dakin maimuna khalasa wato ita ce ainihin abin nan eh, yafin donsa kenan yar uwar mahaifiyarsa sai zama manzala sa sama yana zai kwana a wannan ɗakin zai kwana a ɗakin wato khalasa maimuna matarsa ne so da haka sai suka kwanta a wannan ɗaki ɗin shi abdullahi bin abbas yana yaro ɗan ƙarami manzala sa sama ya kwanta da matarsa a tsawon gadon shi kuma ya zo ta kafafuwansu ya kwanta to da manzala sa sama ya tashi daga bacci cikin dire shikenan sai ya karanta ayoyi goma na ƙarshe daga cikin suratu ali imran ayoyi goma na ƙarshe daga suratu ali imran to shine malam ya kawo mana ayoyin ga sunan inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man تدخل nar faqad أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لكم ربهم أني لا أضيء عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تاتي الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تاتي الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن سوني وإن آيوي قدا قوما وإن منزون الله sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ya tashi cikin dare kafin kafin yayi nafila ne ya tashi cikin dare kafin ya tashi alwala yayi nafilan sa to mun ce za mu fassara su anya bai zai dauke mana lokacin gaba ɗaya kuwa <laughs> eh na'am mu fassara bari mu fassara sama sama bari mu fassara sama sama na'am ba sama sama ma <laughs> sai dai sama sama in ba ka wannan ai majalisi ne bai zama kansa bari fassara ba karin bayani fassara ba karin bayani yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle tabbas a cikin halittar sammai da kasai da sabanin dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankali wato in ka duba sama sannan ka duba kasa yadda Allah ya halicce ta sannan dare yazo yini yazo wannan yanzu gari ya waye kuma sai kaga dare yayi dare yayi gari ya waye lalle akwai ayoyi da suke nuna alaman kuduran ubangiji subhanahu wataala da hikimarsa da kuma cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa amma ga wanda suke da hankali mara hankali ba zai gane ba to ai na ƙarin bayanin kenan ko <laughs> ida ba zan iya fassara haka na wucewa bari jaraba allazina yakuruna allaha qiyaman wato masu hankalin wayanda suke wa'azantuwa da halittan sammai da kasai da wucewan dare da yini su ne wanda suke ambaton Allah kiyaman a tsaye wa da kuma a zaune wa ala junubihim in suna kwance ma suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sannan tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard kuma suna ta tunani cikin halittan sammai da kasai dinnan su tsaya tsaf su yi nazari su duba sama su duba ƙasa da girman su sai ka ji suna cewa ana ma khalaqta hadha badilan ya Allah baka halicci wannan don barna ba subhanaka tsarkiya ya tabbatar maka faqina azaban nar ka kiyaye mu daga azaban wuta wato tunanin su sai ba su lalle sama da ƙasan nan ba a banza aka halice su an halice su don su nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala ko mu ji tsoron sa mu bi abun da yace mu hanu daga abun da ya hana sai mu kai kuma mutum ya roki ya ce subhanaka tsarkiya ya tabbatar maka baka siffantuwa da wasa ko kuma da siffofi na tawaya faqina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta sai sai su ce kuma rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da wuta fa ka tabar da shi faqad akhzaytahu ka kaskantar ki wa ma lizalimin min ansar azzalumai kuma wanda suka ki su yi tauhidi suka ki su yi addini yanda ya kamata ba su da mai taimaka musu ya hana su shigar da su wutan tabbas za su shiga wutan kuma za su kaskanta a cikinta rabbana innana sami'na munadiyan ya Allah mun ji mai kira zuwa ga addininka da tauhidinka yunadi lil imani yana kira cewa a zo a yi imani an aminu bi rabbikum cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani yanzu suna tawassuli kuma da mai kyawawan ayyukansu da imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala sai su ce kuma to gashi ga addu'a za a yi ka bi Allah ta'ala kamar da al'amarin ka zuwa gare shi sai kuma ka roƙe shi so da haka sai suka ce rabbana faghfir lana ya Allah ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka gafarta mana wato ainihin munanan ayyukanmu shine ma'ana sayyi'atina ka kankare mana munanan ayyukanmu kar ka gafarta abin nan kar ka kama mu da su yanzu ana akwai bambanci zunub da kuma sayyi'atina faghfir lana zunubana ka gafarta mana manya manyan zunubanmu wa kafir anna sayyi'atina ka kankare mana kanan zunuban ma'ana da manyan da ƙananan duk sun nemi Allah ta'ala ya yafe musu wa tawaffana ma al kuma ka ɗauki mu tare da mutanen kirki ma'ana ka tashe mu tare da mutanen kirki ranar alkiyama kaga yanzu bambanta ya aka ya zama akwai bambanci tsakanin zunub da sayi'at kuma sai mu ɗauki wani lokacin Allah ka ɗauki mu tare da me wato ainihin mutanen kirki ya zama makoman mu aljanna ne faghfir lana dhunubana rabbana wa atina ma wa'adtana ya Allah ka bamu abin da ka mana alkawari ala rusulika a bisa manzonninka don manzonni sun zo da addini suka ce duk wanda ya bi addini sakamakon sa aljanna ne duk wanda ya bi addini amma wanda bai bi ba kuma to zai zama sakamakon sa wutar jahannama to su sun yi imani sai suka ce ya Allah ka bamu abin da ka mana alkawari a bisa harshen ko haratan manzoninka. wala tukhzina yawmal qiyamati kar ka kaskantar da mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah baka saba alkawari Allah riga alkawari duk wanda ya masa da'a zai shigar da shi a aljanna shikenan fastajaba lahum rabbuhu sai Allah ta'ala ya amsa musu anni la udhi'u amala amilin ni bana tozartar da aikin mai aiki Minku daga cikin ku zakarin au'unsa. ko namiji ko mace wani yayi wani aiki na lada a ce ban bashi ladan ba ubangiji ta ce baya wannan in kai aiki ko kwayan zarra ne zaka gani zaka ga sakamakonsa ba'dukum min ba'din shashin ku daga shashi ne wato shashin ku ya zo daga shashi shashin ku yana taimakon shashi fallazina ahajaru wadanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fidda su daga gidajensu a makka ko wani garin daban suka tafi madina wa uzu fi sabili aka cutar da su don bin tafarki na in ji ubangiji ta'ala don sun bi addini aka cutar da su wa qatalu suka yi yaƙi da kafurai wa qutilu aka kashe su suka yi shahada Allah ta'ala ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim tabbas sai na kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum jannatin kuma tabbas zan shigar da su aljanna tajrimin min tatiyal anharu wanda ƙoramo na giya da ruwa da zuma da nono suke gudana a ƙarƙashinsu sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu indahu husnu sawab ubangiji ta'ala shine yake da kyakkyawan sakamako a wurinsa la naka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kada jujjuyawan waɗanda suka kafurta a cikin garuruwa sharholiyansu ya ruɗe ka kai ma ka ce za ka yi irin nasu mata'un qalilun dan jin daɗi ne ɗan kaɗan fa rayuwar duniya ɗin in ma ka samu ɗin summa ma'awahum jahannam sannan makomarsu su wutan jahannama ne wa bishan mihad tir da shimfiɗa ma'ana shimfiɗa ta yi muni idan ita ce wutan jahannama ita za a shimfiɗa mutum a ɗora shi ya kwanta a kai sai Allah ta'ala ce lakinin lazina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka bi umarninsa suka hannu daga abun da ya hana lahum jannatun suna da aljannatai tajrimin tatiyal anharu wanda koramo na giya da ruwa da zuma da nono yake gudana a karkashin su su ɗiba su shayin da suke so sannan na fiha suna masu dawwama a cikin aljannan nuzulan wannan gara ne min indillahi daga wurin Allah subhanahu ta'ala wato irin abincin da za a tarbi bako idan ya zo kafin a kawo masa abinci mai nauyi wa ma indallahi khairul lil abrar sakamako kyakkyawa da yake wurin ubangiji ta'ala shi ya fi alkhairi lil abrari ga mutanen kirki akan wani wata shakatawa da za yi a rayuwar duniya sai Allah ta'ala ce wa inna min alil kitabi lalle tabbas daga cikin alil kitabi akwai laman yu'minu billahi wanda yake imani da Allah ta'ala wa ma unzila ilaikum da abun da aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da abun da aka saukar musu kama Abdullahi bin Salam da irin su Salman faris sun yi imani da addininsu da attaura da injila kuma sun yi imani da wato alqur'ani sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da imani da annabi Isa sannan khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalilan la yashtaruna bi ayati llahi ba sa musanya ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala samanan da wani dan abun duniya qalilan dan kadan wato ba sa karɓan wani abun duniya ɗan kaɗan su ki bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su yi aiki da Qur'ani sai su zabi wani abu na rayuwar duniya ba sa yin haka shine ma'anar la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan abun duniya dan kaɗan sai a baka abun duniya sai ka ki imani su ba sa yin haka ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da su da Allah ta'ala ya tanda da musu inda rabbihim a wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne a cikin rabin yini zai yi wa mutanen duniya da na farko da na ƙarshe gaba ɗaya hisabi cikin rabin yini ranar alkiyama zaka Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne ya ayyuha na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri akan addini ku yi haƙuri kar ku ce ba kar ku ce wahala za ta sa ku bar addinin Allah ku yi haƙuri wa sabiru ku yi gasan haƙurin ma'ana su ma kafirin ai suna shan wahala a wurin yaƙi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama alamu. amma wa tarjuna min Allah ma la yarju su ma suna jin radadin kuma suna dagewa su yi haƙuri akan haka Allah ta'ala ce suna jin radadi kamar yadda ji sai dai bambancin ku da su ko kuna kaunar rahmar Allah subhanahu wataala a bisa wahalan da kuke sha su kuma wutar jahannama za su tafi sannan warabidu ku yi zaman dako wato shine ku tottoshe ƙofofuwan gari duk wata ƙofan gari a sa masu tsaro a wurin shine ribadi can ƙofan a sa masu tsaro don kar kafirai su zo suna shiga garuruwan musulmi suna cutar da su wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun domin ku samu rabo ranar alkiyama la'alla ana nufin domin ba wai wata la'alla a cikin alkur'ani littalil ne la'alla sai ku haɗe kawai za ta dari da Allah laha yuhdisu ba'da zalika amra wata in ka saki matarka karka batta karka fitar da ita daga gidan wata ka ji kana sha'awan ka mai da ita tana gidanka in sai ka dawo da ita in bata bar gidan ba amma duk sauran domin zaka fassara shi la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu rabo ranar alkiyama samun rabo kuma shine ka tsira daga wutan jahannama ka tafi aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna ya samu babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce wato ainihin ta rudi to wannan shine fassaran waɗannan ayoyin a gurguje kenan wanda manzon Allah sassan yake yake karantawa in ya tashi da daddare wayannan addu'o'in guda hudu duk wanda ka dauka kai babu laifi sai dai wayannan ayoyin galibi in Allah sama ya tashi cikin dare ne zai yi nafila a lokacin yake karanta wayannan ayoyin wayannan addu'o'in kuma su ne na tashi daga bacci a duk lokacin da ka tashi daga bacci ko ka yi su gaba ɗaya ko kuma ka ɗauki ɗaya daga cikin su ka yi za mu ci gaba du'a ulubsu thawbi addu'an ɗaura tufafi kaga yanzu idan mutum ya tashi galibi mutum zai kwanta yana kobe rigansa ko ina kwabe tufafinsa sai ya kwanta daga shi sai mayafi ko daga shi sai wandonsa ko su yan kananan kaya in ya tashi daga bacci kuma yana bukatan ya sa ya sa suturansa to yanzu ka tashi daga bacci ka yi addu'a abin da ke gabanka shine ka sa riganka to ga addu'an sa riga addu'an sa tufafi alhamdulillahi allazi kasani hadha thuba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine addu'an sa tufafi addu'an kuma daga hadisin Anas Binu malik wato manzala sassan ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'an Allah ta'ala zai gafarta masa ma taqaddama min zambihi abin da ya gabata na zunubansa gaba daya akwai ruwayan wa mata akhara amma Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wannan karin bai inganta ba wato duk wanda ya karanta wannan addu'an za a gafarta masa zunubansa da suka wuce gaba daya in ka zo sa riganka alhamdulillahi allazi kasani hadha tauba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa shi shine alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. allazi sani hadha thawba wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wato wanda ya fore min ya azurta ni da wannan tufafin da dansa ko riga ne ko wando ko mayafi ko kurjalle ko hula ko takalmi ko ma menene ka gode wa Allah ta'ala da ya azurta ka da wannan tufafin alhamdulillahi alladhi kasani haza sauba na gode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqanihi ya azirta ni da shi min gairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da wani karfi ba wato in kaga ka sa riga ba dabaran ka bane ba karfin ka bane Allah ta'ala ne ya azirta ka don in dabara da karfi ne ya baka fi wani ba wani ya fi ka dabara ba da rigan sawa wani ya fi ka karfi ba da rigan sawa to haka nan dukkan arziki na duniya gaba daya in abinci ka ci ma haka za ka faɗa za mu zo kan addu'an cin abinci Allah ne azurta ka da shi ba tare da dabaran ka ba tare da karfin ka ba yanzu ya kamata ka gode wa Allah akan hakan wancan wancan ya fi ka karfi amma Allah bai bashi ba sai ya baka sai ka gode wa Allah wancan ya fi ka dabara da iya neman kuɗi Allah bai bashi ba sai ya baka sai ka gode wa Allah ta'ala akan wannan saboda wannan addu'a ita ce addu'ar sa riga duk lokacin da ka sa ko bayan ka yi wanka ko bayan ka tayi daga bacci in dai ka kobe wasu kayan za ka canja to ka ce alhamdulillahi allazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa na gode wa Allah ta'ala da ya tufatar da ni wannan rigan ko wannan tufafin ya azirta ni da shi ba tare da dabara ta ba ba tare da kuma karfi na ba sannan wannan hadisin abun nan ahlus sunan suka ruwaito shi sai dai nasa'i ne kawai bai ruwaito shi ba wato abu dawud da tirmizi da ibnu majah duk sun ruwaito hadisin kuma hadisi ne hasan hadisi ne hadisi ne ingantacce addu'a ta gaba du'a ulubsu thawbil jadid wato wancan tsohon tufafi ne addu'an sa tsohon tufafi to ga kuma sabon tufafi in Allah ta ya fore maka sabuwar riga in da ka sa ga abin da zaka ce Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni alau Wani ita ce addu'an sa sabon tufafi wannan kuma ya tabbata daga hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi sabon tufafi sai ya ambaci tufafin da sunansa in riga ne sai ce nayi sabuwar riga idan ainihin abun nan eh, rawani ne sai ce na yi sabon rawani yau to in zai ɗaura shi sai wannan addu'a addu'ar ga fassaranta Allahumma lakal alhamdu, ya Allah godiya ta tabbata a gare ka anta ka nihi kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin sabon as'aluka min khairihi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufafin wa khairi ma suni alahu, da alkhairin da aka sananta wannan tufafin da shi ko saboda shi ma'ana da alkhairin da aka kera ko aka saƙa wannan tufafin da shi sannan wa bika min sharrihi ya Allah yana neman tsarinka daga sharrin wannan tufafin wa sharri masu ni alahu da kuma sharrin abin da aka san'anta tufafin da shi ina neman tsarinka daga sharrin tufafin da sharrin abin da aka san'anta tufafin da shi kaga wannan addu'a tana da muhimmanci don kana marmarin kai sabuwar riga kila ta zame maka sharri ba alkhairi ba amma idan kai wannan addu'a ka gode wa Allah ta'ala to ka nemi alkhairin tufafin ka nemi tsare kuma daga sharrin tufafin alhamdulillahi ko Allahumma lakal hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ya Allah godiya ko kuma yabo ya tabbata a gare ka kai ne ka tufatar da ni wannan tufafin ina roƙonka alkhairin wannan tufafin da alkhairin abun da aka yi tufafin da shi sannan ina neman tsarinka daga sharrin wannan tufafin ko riga ko wando ko hula ko takalmi da kuma sharrin abun da aka yi wannan tufafin da shi in kai haka shi shikenan sai ka ɗaura tufafinka a cikin nitsuwa domin ka yi addu'a kafin ka sa wannan tufafin to nan gaba kuma in da ka sake sa tufafin sai kai waccar addu'a da muka faɗa alhamdulillahi allazi kasani hadha sauba wa razaqanihi min gaili hawlin minni wala quwwa sai kai sai kai amfani da wancan amma farko yana sabo to wannan addu'an zaka yi in kuma zaka sake sa shi kuma sai kai waccar addu'an da muka faɗa wato ainihin ta farko sannan sai addu'a liman labisa sauban jadidan addu'a ga wanda ya ɗaura tufafi sabo me ma'ana wannan magana idan mutum ya tufafi sabo akwai buƙatan ka masa addu'a wato ba shi zai yi wa kansa addu'a kai ka masa shi sa aka ce addu'a liman liman sauban jadidan wancan kuma du'a ulufsi a saubil jadid wancan shi zai da kansa shi wanda wato ya samu sabon tufafi din wannan kuma kai da ka san ya yi sabon tufafi to ga irin addu'an da ya kamata ka masa shine sai ka ce tubli wa yukhlifu Allah ta'ala wato wannan addu'an sahabbai ne suke yin sa suke yi wa me suke yi wa ƴan uwansu in mutum sabon tufafi sai a ce tubli wa yukhlifu Allah ta'ala ma'anar wannan shine tubli wannan tufafin zai Allah ma'ana Allah ya sa ya tsufa kana raye wa yukhlifu Allah ta'ala kuma Allah ya baka yin wannan tufafin addu'an kala biyu ne wato farko addu'an kada tufafin ya lalace yana sabo kaga eh, bunan rigan ka sabo a ce ya lalace kaga kai asara kenan to sai aka maka addu'a Allah ya sa ya tsufa sannan kuma idan ya tsufan Allah ya baka wani sabo kuma shi wannan tufafin shine ma'anan wa yukhlifu Allah ta'ala sannan addu'an kuma ta kunshi kenan ka tsufa tare da me ma'ana ka rayu har zuwa wannan tufafin ya tsufa ka ga maka addu'a da nisan kwana an maka addu'a nisan kwana ina ji hausawa ba su da irin wannan addu'an ko amma fulani suna da shi <laughs> suna cewa da hida jam <laughs> wato ma'ana nan ya tsufa kana da lafiyanka ya tsufa kana da lafiyanka kaga wannan nisan kwana ake me ake roƙa maka kenan saboda haka Allah ya sa ya tsufa kana lafiya to kaga sabai suna roƙawa kansu ko junansu ko sabai ƴan uwansu waɗanda me waɗanda suke ainihin suke suke da sababbin tufafi Allah ya sa ya tsufa lafiya sannan kuma ya baka wanda yake mamayinsa wato wani irin sa sabo sannan sai addu'a ta biyu ko ka masa wannan addu'a ko wannan addu'a ta biyu shine ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa Mutu shahidan wannan kuma ya tabbata daga hadisin abdullahi dan umar ya ce manzala sassama ya ga sai na umar ya sa riga fara kal riga ce fara ya wanke rigansa ta zama kalkal ya sa ta sai mazala sassawa salasawa sai tambaye shi ya ce jadidun am wannan rigan taka umar sabo ne ko kuma wankewa kai sai sai na umar ya ce wankewa na yi ba sabon tufafi bane to sai maza Allah ya ce masa ilbas jadidan ka ɗaura sabon tufafi ma'anansa Allah ya azurta ka da sabon tufafi wa ish hamidan ka rayu kana mai abun yabo ma'ana Allah ya raya ka kana mai abun yabo kana mai kyawawan ɗabi'u wanda za a yabe ka da su sannan wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada ma'ana Allah ya azurta ka da mutuwan shahada haka maza Allah ya wa sayyidina Umar wannan wannan addu'a kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce wanda ibnu majah ya rawaito shi kaga ilbas jadidan kaman umurni ne amma ko ma'anansa me ma'anansa addu'a ne Allah ya sa ka daura sabon tufafi kenan wannan addu'an ana yin ta ga wanda ya wanke kayansa fes sai ya sa shi kaman sabo don manzo Allah sai ya ce ah, wannan kan sabo ne ko wankewa kai to kaga in sabo ne sai kai wacce addu'an tubli wa yukhlifu Allah ta'ala in kuma tsoho ne aka wanke shi fesfen mutum ya goge kayansa ya sa sitati ya fito da shi shi kenan sai ka ce masa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida ka ɗaura sabon Allah ya sa Allah ya azurta ka da sabo kamar yadda ka sa wannan fesfes tsoho Allah ya azurta ka da sabo sannan ka rayu kuma kana mai abun yabo wa ish hamidan ai mutum idan tufafinsa mai kyau ne abun yabo ne wato me sa tufafi mara tsafta shi kuma abun kushewa ne saboda addinin musulunci addini na me na tsafta saboda haka kai adonka haka ake so a addinin musulunci shi yasa imam malik yake cewa siya baka mastadata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika la yadhurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rasisu thawbika la yaziduka rif'atan 'inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafinka domin tufafi shine adon maza kuma da shine za a girmama ka a daraja ka to kaga shine ma'anan wa ish hamidan kenan ka rayu kana mai abun yabo ana yaba ka idan tufafinka suka zama masu kyau kullum kana cikin tsafta imam mali ya ce sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matukar kaji tsoron Allah ba zai cutar da kai a addinin ka ba tsohon tufafinka kuma diddigegge da kake sawa kana ga kaman sufanci kake ko zuhudu Allah ubannan imam mali ya ce ba zai kara maka ɗaukaka wurin Allah ba matukar kai bawa ne mujurimi kana sabon Allah to sa riganka wani godogodo ko wani diddigaggen tufafi ko a marar kyau ba zai kara maka daraja wajen Allah subhanahu wataala ba to da ka Allah yana duba zuciyar mutum ne to kaga maza Allah ya sayyidina Umar wannan addu'an wa ish hamidan ka rayu kana mai abun yabo sai kuma yace masa wa mut shahidan ka mutu kana mai shahada ma'anarsa shi ma Allah ya azirta ka da mutuwan shahada kuma duk wannan addu'o'in maza Allah sallama ya su kuma sun karbu sai na Umar ya mutu yana mai yana mai shahada ba a fagen fama ba yana sallah aka zo aka kashe shi wata ran dutsen udu manzala sama yana tare da abubakar da umar da usman a dutsen udu sai dutsen udu ya kama rawa yana rawa manzo Allah ya ce a'a uskud ya uhud uskun a wata ruwan ihda ya uhud fama alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidani ka nitsu dutsen udu ka daina rawa yana bashi umarni ya ce don wanda suke kanka annabin Allah ne da siddiqi shine abubakar da kuma shahidai guda biyu shine umar da wa da sayyidina usman sai dutsen udu ya nitsu to kuma haka na umar ya rayu abun yabo sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya dauki ransa yana mai shahada ya dauki ransa yana yana mai shahada yana cikin sallah abu ludu atal majusi ya zo ya kashe shi ya zo ya soke shi da mashi ya faɗi saboda haka wannan shine shahadan da saidina umar ya samu sannan kuma ya rayu abun yabo idan ana maganan wato ainihin mai adalci a cikin shugabanni to ana misali da sayyidina Umar sannan Allah azurta shi da tufafi kuma sabo a zamanin khalifancinsa an samu ganima sai aka riba kowa tufafin da zai yi abin nan gyauto kawai ko mayafi kowa ya daura ko kuma kai mayafi kawai ma'ana kamar a ce yadi bibbiyu aka riba sai na Umar kawai shi kuma da ya fito zai khutuba sai aka gan shi da ya ɗaura zani kuma ya yafa mayafi shi ya samu guda nawa kenan guda biyu sai ce eh, bai kama hudu ba a ɗi'o wasu ma'uwa a ɗi'o ku ji ku bi sai wani ya tashi ce ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka gaya mana ya aka yi kai ka samu tufafi guda biyu mu kuma kwa ɗaya yana amirul mumini na fa khalifa shugaba na mu'mini gaba da ba za mu ji ba ba za mu bi ba sai ka mana bayani ya aka yi ka samu tufafi biyu mu kuma kowa ɗaya shikenan sai yace ina Abdullahi dan Umar aka ce ga ya yace tashi ka musu bayani sai Abdullahi dan Umar ɗansa kenan sai ya tashi yace ni ne na bashi rabona ya hada da rabonsa shi yasa suka zama guda biyu Ka ga irin shugabanni yanzu ne ba su iya kare kansu ba ka alama Allah ya sauke to da shine addu'a ne ilbas jadidan wa is hamidan wa mushahida ina ji za mu tsaya ana mun samu wato ainihin awa daya saboda haka idan muka tashi kuma za mu ci gaba da fassara din wataƙila dogayen addu'o'in sun ƙare ko kuma wanda suke gaba ba su kai wanda suke baya wato tsawo ba sai ɗan kaɗan wanda ba za a risa ba insha Allah darasi na gaba karatun da ya zama zai yi gudu fiye da ainihin na yau za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala biyar karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan bai saba wa shari'a ba wannan kai ka dauki wani adadi ne wanda kake ganin zaka iya yi abin da zai saba shari'a shine ka ɗauki wata falala ka ba wannan adadin da ka ɗaukan wannan kuma ba wanda zai zama baka da hujja a qur'ani ko hadisi to wannan shine kuskure don alfadailu la tunadu bil qiyas ba a yin kiyasi a ba abu falala in ka ɗauka a kanka wani adadi da zaka dinga yi yi addu'a kowane iri ne yayi akwai adadi manzo ya yayi addu'a da adadi wannan shi yake nuna ya halatta yi addu'a da adadi to amma kar ka je ka bawa adadin da kai kai ka ɗauke shi ka fashi falala iya na manzala ta sama wanda ya ce in kai kaza sau ɗari kana da kaza wanda za mu zo a kansu su ne wanda suke da falala amma kai ba ka kawo naka adadin kuma ka bashi abin nan ka bashi falala ba shekul isa mai taimiya idan yana karatu ya karanta matsala ta rikice masa ya kasa fahimta sai ya ajiye karatun ya yi istighfari sau duhu sai ya ci gaba da karatunsa sai ga ya fahimta ta kaga wannan ko ba hadisi ne zo da cewa ai fari sau dubu idan karatu ya kakare maka ba babu hadisi akan wannan amma akwai hadisan da suke nuna zaka iya yin zikiri da adadi sai dai karka bawa me shi wannan adadin falala kuma dama addu'a ai ana yin ta ne bayan me an yi aiki in kai zikirin ka iya adadin da kake ga zaka iya yi sai ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala babu laifi na eh, sannan yace tambayar sa ta biyu malam kai bayani addu'ar shiga kasuwa shin zan iya zuwa kasuwa kullum na yi addu'a domin na samu ladan ko sai bukata ta kai ne za ka iya mana ka je ka shiga kasuwa don kai addu'a ka samu lada me zai hana domin abin nan ai bara mu kuntata abin da shari'a ta da shi ba abin da mazala sama ya ce duk wanda ya yi wannan addu'a in ya zo shiga kasuwa za a ba shi lada miliyon to kuma ba za ka kayyade shi ka ce wai sai wanda bukatarsa ta kai shi kasuwan shine wanda zai samu wannan ladan ba to wanda ya je yawo fa in yi addu'an ba zai samu lada ba bare wanda ya je da niyan don ladansa su yawa saboda haka babu ba ba ba ba dalilin da ya hana idan mutum ya addu'an za a bashi ainihin wannan ladan za mu zo akan addu'an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya wannan zai samu ainihin wannan lada insha Allah Eh, wannan kuma yana cewa tambaya ta ita ce menene cikakken fa'idar la haula wala quwwata illa billah da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil menene cikakken fa'idar la haula wala quwwata illa billah fadar ta kenan da kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil to kada ya ce maka za mu iso wurin ko ba mu iso ba ko baka nan Hasbuna Allah eh, me na farkon shine Allah ne walakin la hawla wala quwwata illa billah ya zo hadisi la hawla wala quwwata illa billah yana maganin abubuwa ɗari daga ciki akwai yayi bakin ciki yayi bakin ciki zai yayi maka wani damuwa da take damun ka in kana la hawla wala quwwata illa billah wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dana an je yaƙi kafurai sun kama shi a matsayin furzunan yaƙi an rike shi ban san a inda yake ba bakin cikin abun na damuna manzala sama ya ce ya je ya dinga je yana ta yi kawai sai wata ranga shi nan sai taho da ɗansa ɗansa ya lallaba ya samu ya gudu kuma har ya ɗebo ganima ya tafi masa da ganima sun zama masu arziki da sawabin haula wala quwata illa duk damuwan da ta dame ka ka karanta sannan hasbunallahu wa ni'mal wakil shi kuma ya zo a hadisi amanu ne min kulli min kulli khawf aminci ne na kowane irin tsoro duk wani abun tsoro da ya tinkare ka to ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala zai kare ka daga wannan tsoron kamar yadda Qur'ani ya faɗa allazina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka abun tsoro ne ana ta ƙara tsori ta su ma ba za ku iya da mutane nan ba sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan sai Allah ta'ala ya ainihin kare su fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam su ga ni'ima ga falala ba wani mummunan abu da me da ya taba su na'am haka annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi a cikin wuta mutanensa suka ɗauke shi za su jefa shi abdullahi bin abba ya ce ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya kare shi daga wannan wutan yace ya na rukuni ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim aka ce ta zama mai sanyi sanyin mai aminci sai ta zama mai sanyi bata kone jikin annabi ibrahim ba duk wani abun tsoro to ka tinkare shi da hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan yana cewa mala a cikin risala an yi magana kan dabbar da ta shaƙe da igiya ko wadda aka jefa da sanda ko wadda ta gangaro daga dutse bai halatta a ci ba to malam kamar zamanin yanzu wadda mota ta buge ta kamin ta karasa aka yanka tafa to me hukuncinta idan aka ci halal ne ko haram. wannan dabbobin ya danganta. idan mota ta buge dabba ta kai gejin da ko ka yanka ko kar ka yanka za ta mutu ne to wannan in ka yanka ka yanka a banza ba za a ci ba kamar a ce motan ta dafa ta tare ba ta biyu ko ta fitar da hanjin ta waje ko ka yanka a banza ko da yana motsi don in ka bari ma mutuwa zai yaqinan galibin zato zai mutu ne amma in buge ta ta wanda a tunani kila inda za a yi jinyan dabban za ta iya tashi kai kuma sai kaga baka bukatan jinya sai ka yanka to in ka yanka za a ci kuma haka nan wanda ta gangaro daga saman ko wanda ta fada rami ko makamancin wannan wato wacce dabba abin da mota ta buge ita ce mauquza dan ubangiji ta ya cewa wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma aqala sabau illa ma zakkaitu Allah ya haramta al munkhaniqa wanda aka shake ta da igiya har ta mutu idan ta kai gejin da ko baka yanka ba mushe za ta yi shi ta ce wal munkhaniqa sannan akwai almauquda ita ce wanda aka buge ta da sanda ko da mota ko da babur ko da keke nafe ko makamancin wanda ita ma in ta kai gejin da ba za ta rayu ba to ko an yanka ba za a ci ba sannan akwai almutaraddiya ita ce wanda ta gangaro daga saman dutse ko daga ƙasa ta faɗa rijiya ta kai gejin da ko an yanka ba za a ci ba abin nan ko ba a idan ba a yanka ba ma tabbas za ta mutu ko mafi rinjayen zato ba za ta kai labari ba to yanka yanka ba za a ci ba sannan akwai annadiha wanda yar uwarta ta tunkure ta ta soke ta ta fuda mata ciki gashi har hanji ya fito misali ko amma abin nan ba za alaman ba za ta rayu ba to wannan ko kayanka ba za ta ci ba ba za a ci ba sannan kuma sai wanda saba'u suka suka suka ci su ne kura ko zaki ko damusa suka kada dabba suka ainihin fafe cikinta ko tana motsi sun cire kayan cikin ko sun raba ta biyu ɗaya bangare yana motsi yadda ba za ta rayu ba to shi ma ba za a ci wannan dabban da an yanka shine ma'anan illa ma zakkaitu ma'anan illa ma zakkaitun illa ma adraktumuhu mustaqirral hayati fa zakkaitumuhu sai abun da kuka same shi rayuwarsa tana nan tabbas kuka yanka to wannan ba haramu bane za ku ci amma wanda ba kuka same shi kuma ba mustaqirral hayati ba wato rayuwarsa tabbas ta tafi in an bari ma in baka yanka ba ma tabbas za ta mutu ko mafi rinjayen zato za ta mutu to wannan kan ko ka yanka ma ka yanka banza ba za a ci wannan dabban ba saboda haka duk dabban da mota ta buge sai a lura a gani yaya take za ta iya rayuwa eh za ta iya yin an yi jinyanta to a yanka a ci don a futa da jinya wannan koya aka yi ba za ta yi rayu ba don an riga an gama zartar da makasanta irin illan da aka mata irin illan da dabban ba za ta taba tashi ba ne to wannan ka batta ta sa kawai ko kayan ka ka ci mushe idan ka ci wannan dabba din kamar yadda zuwa qur'ani na wannan yana cewa mala idan zan yi addu'ar tashi daga bacci kuma ban haddace ba zan iya daukan littafin na karanta zaka iya ai shine shi yasa dama aka yi shi dan karami zaka iya wanda zaka iya sawa a jihu saboda haka ka sa shi kana yana bakin filon ka, kana farka daga bacci sai ka dauko sai ka kama karanta kuma in kana yi din insha Allah zaka haddace a hakan yau ka yi gobe ka yi jibi a haka wata ran sai waye gari ba sai ka ɗauko littafin baka haddace haka nan ba tashi daga bacci ba kowace addu'a da baka haddace ba ka ɗauko hisnul muslim ka karanta wannan addu'a ne yau da gobe in kana yi zaka haddace kuma zaka iya sawa a aljihunka ka dinga tafiya ko kana kasuwarka misali addu'an shiga kasuwa baka haddace ba sai ka buɗe ka karanta ka shiga kasuwanka kowace irin addu'a duk abin da zaka yi sai ka karanta sai ka shiga ko kuma ka yi wannan abun babu laifi kuma haka har ka haddace na'am wannan ya ce malam ina so a taimaka a gaya min ayyukan da idan na lazimci aikata su zan dinga samun lada ko da bayan raina wato ko da na mutu wasalam wasalam sune wanda suka zo a hadisi idza mata ibn adama in qata amalu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu in mutum dan adam ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku ko ya zama sadaka ce mai gudana ka gina masallaci har ka mutu ana sallah a masallacin za a baka wannan ladan ka gina rijiya ana amfani da ruwan ka gina hanya ka yi rumfa ka dasa bishiya ana shan inuwanta ko ana dan itacenta duk za a baka ladan ko da bayan ka bar duniya haka nan duk wani abu na wakafi ka gina gida ka ce miskine su zauna fi sabilillahi ko a ba da haya a dinga riba miskine ko ka sai littattafai ka riba fi sabilillahi ana karantawa ko qur'anai duka wannan ladan da ya same ka matukar ana amfani da wannan abu ko kuma ka bar ilimi mai amfani ka karantar da mutane suna aiki da ilimi za a dinga baka ladan ko bayan ka mutu kai rubuta littafi a zo ana karantawa ana amfanuwa da shi ko bayan ka bar duniya za a baka ladan ko kuma ka bar yaro na gari wanda zai dinga maka addu'a danka na gari da ka masa tarbiya yana ayyukan alkhairi za a baka ladan ayyukan alkhairin da yake kamar yadda za a bashi daidai wa daida ba za a tauye nasa ba sannan kuma gashi zai daga hannu ya maka addu'a Allah ya gafarta maka ka tafi ka bar duniya amma kuma ka bar lada shine na ayyukan da ɗanka yake da addu'o'in da yake maka duka wannan za a kai maka su a inda kake insha Allah wannan mai tambayar na cewa malam na fara al'ada amma ban san yadda zan yi wanka ba to wankan al'ada da wankan janaba duk ɗaya ne ba bai da bambanci saboda haka yadda ake wankan janaba in al'adan ki ya ɗauke sai ki samu ruwa mai kyau wanda babu bai gurɓata da najasa ko da wani abu mai tsarki ba ba da sabulu ba ruwa mai kyau so da haka ki je ban daki ki wanke dukkan inda jinin nan ya taɓa ki yi tsarki in akwai wani da jini ya taɓa ki wanke sannan sai ki ainihin alwala kamar yadda ake alwalan sallah sai ki sa ruwa hannu a cikin bokitin ki fitar da hannayen wato za ki wanke ki sau uku kafin ki fara abin nan din amfani da ruwan nan ki tsarki duk inda kike so ki wanke ki sau uku a waje kafin ki shigar da hannun ki cikin wato bokitin ko makamancinsa sai ki tsarki ki wanke jinin da ya taba jikinki sannan kuma ki yi alwala irin yadda ake alwala na sallah ki sa hannayen ki biyu duka a cikin ruwan sai ki zo ki dinga mummurza gashin kanki sannan sai ki zo ki ɗauki ainihin wato ruwa ki wanke kanki sau uku sannan sai ki ɗebo ruwa ki kwara a jikinki ki fara da hannun dama bangaren dama daga sama har ƙasa ki sake dawowa bangaren hagu daga sama har ƙasa ko ina jikinki ya zama ya taɓa ruwa idan kin kunce kitsonki haka aka fi so saboda hadisan da suke nuna haka da kuma fita daga sabani in baki kunce kitsonki ba ma wankan hailanki yayi domin ba wajibi bane zance mafi inganci in ma ya zama mustahabbi ko kuma hadisin yana maganan wanda za ta yi wanka a lokacin da hailanta bai dauke ba don ta ji nishadin jikinta ita ne aka sunanta mata ta kunce kitsonta ko kuma ya zama mustahabbi ne ba wajibi bane saboda hadisin wato ummu salma wanda ta tambaya manzala sun ce ba sai ta warware ainihin kitson kanta ba sai dai idan an ɗaure kitson ko gashin da wani zare ne wanda yake hana ruwa ya ratsa cikin gashin to wannan kuma wajibi ne a kunce wannan zare din na'am to malam wannan tambayar <clears throat> ka dai sha ba da ansarta amma kasantuwarta ta ƙarshe za a karanta ta yana cewa ah, <clears throat> malam ana sayar da kaya dubu uku a kasuwa kenan amma in zan ba da kayan dubu biyar zuwa wata hudu ya halatta eh, ai an ansan kwanakin bacin na ce baran sake amsa ta ba kwanan da aka kawo ta ce saboda an dade ba a yi tambaya ba zan ba da amsa yanzu ma kun fitine ne kuma ba zan sake ba da amsan ta yawa in ka fahimta ka yi in baka gane ba ka je kai abin da ka fahimta ba shi kenan ba ni cewa ne ya halatta ba riba ba ne ka ware wannan kayan naira ɗari biyar in kuɗi a hannu ne in kuma bashi za ka ɗauka dubu ɗaya ne ya halatta a shari'a ba dalilin da ya hana daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu Ina cikin cinikin da Allah ya halatta wa halallahu al Allah ya halatta ciniki babu riba a ciki in kuma akwai riba ka zo kai bayani shubuhan da ta shige ka na cewa akwai riban sai mu maka bayani cewa wannan ba riba bane amma dai ya halatta kuma shekul sami ta a ya cewa halal ne bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'il muslimin qur'ani ya nuna halal tun asali cikin ciniki halal ba kai ka haranta wani abu sai da dalili Sunan mazala sama ta nuna ciniki halal ne sannan haka nan duk malamai sun yi ijima'i irin wannan cinikin halal ne malamai magabata shine bai taqasid yake ce masa bai saboda ainihin bashi a ƙara maka malamai sun to ijma'i daga baya baya wasu sai suka ce wai akwai riba a ciki to duk wanda ce akwai riba sai mu ce wani dalili daga Qur'ani da hadisi da kuma ijma'in malamai idan shubuha ta shige mutum ya ce shi ga inda yake ganin ta inda riban ta shiga to sai rubuto ya aiko sai a bashi amsa amma kawai a dungule na gaya maka kila kai kuma sai ka je kai tunanin wani abun ka daban babu riban ko da ko wani malami ya ce maka akwai riban babu riban ba wajen riban kuma hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani ya kafa dai da shi akan cewa akwai riban ba abu wannan matsalan yake magana don hadisin bai'ata ni fi a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya haramun ne manzon Allah ya hana wannan kuma ciniki ɗaya ne in ma ka saya kuɗi a hannu naira ɗari biyar ko ka saya bashi naira nawa naira dubu ɗaya kaga ciniki ɗaya kai ina son wannan kayan bashi to in bashi ne sai dubu ɗaya sai ka saya dubu ɗaya ciniki nawa ne ciniki ɗaya ne ba biyu bane wanda ya saya kuɗi a hannu kuma shi kuma ciniki ɗaya ne shi ma amma a hana ciniki biyu cikin ciniki ɗaya da aka hana Shi ne yau ka zo ka sayi wannan kayan dubu ɗaya bashi a wurina saboda kai kana buƙatan kuɗi in ka zo ka tambaye ni in baka bashin dubu ɗaya ko ɗari biyar kai ba zan baka bashin ɗari biyar ba amma inda za ka zo ka sayi kayan ɗari biyar a wurina akan dubu ɗaya bashi zan iya sayar maka to sai ka zo ka ce a sayar maka wannan kayan dubu ɗaya bashi sai na sayar maka wannan cinikin ya halatta shine bai utawarruk ake ce masa bai utawarruk to inda zai zama ciniki biyu shine sai in ce maka to yanzu dama na san kana bukatan ɗari biyar ne saboda haka ka zo na sayi wannan kayan naka ɗari biyar don in ka tafi ma sayarwa za ka je ka yi don ka yi bukata da ɗari biyar sai ka saye shi dubu ɗaya to ka zo yanzu na saye shi ɗari biyar Shi shikenan sai ka kawo sai in baka ɗari biyar ka je ka yi ka in ka zo biya na sai ka biya ni da dubu ɗaya to wannan shine ciniki biyu cikin ciniki ɗaya haramun ne saboda riba ya shiga cikinsa ciniki na farko shine na sayar maka da tsada kuma a wannan sannan sai na muka ƙara wani ciniki na biyu sai na sake saya da arha a wurinka sai na ce na saye shi ɗari biyar sai na ɗauki ɗari biyar na baka ba ciniki biyu ba kenan amma a zahiri ciniki ɗaya ne menene ciniki ɗayan shine na baka aron naira ɗari biyar yanzu in ka tashi biya na zaka biya ni da dubu ɗaya wannan kuma riba ne shine ainihin riba ma ashaddun riba riban da ya fi kowanne zama haramun amma sai aka shigar da ciniki a cikinsa aka yi wayo to wannan shine haramun shi shine ma'anan kuma wal'ina shi shine ma'anan bai bai'ata tani fi bai'ati amma idan na sayar maka dubu ɗayan kai tafiyan ka wannan ciniki ɗaya ne ban dawo na sake sayan sa ƙasa da yanda ka saya ba to ina ciniki biyu yake in na sake dawa na saya ƙasa da yanda ka saya na baka kuɗi ka mayar min da kaya nan gaba kuma zaka bani kuɗi sama da yanda na baka to wannan shine ciniki biyu cikin ciniki ɗaya amma in ka saya da tsada bashi wannan ciniki ɗaya ne ba ciniki biyu ne saboda haka wannan hadisin baya magana akan wannan kwata-kwata kuma asalin ciniki halal ne ba za ka haramta ba sai kana da dalilin da ya haramta shi sai kana da hujjan da ya haramta kuma na sha gaya muku cewa babin ciniki ya fi kowane babi wahalan fahimta a cikin fikihu ya fi gado wahalan fahimta haka nan hadisan ahkam hadisan hukunce hukuncen shari'a to hadisan da suka yi magana kan kasuwanci da ciniki sun fi kowane hadisi wahalan fahimta wannan ka gaya kowa duk wanda ya san karatu shi yasa da yawa wani sai je ya fahimci wani abu wanda ba haka bane kuma ya dage akan sai ya ce me Ya ce haka ne sai dai daga baya ya gane sai ce a ah, to da ban fahimta bane yanzu ga inda abun yake wannan matsalan kafin in bada fatawa akan ta sanda ne bincike da yawa na karanta na zaki na karanta a gaban malamai kala kala wanda na yadda cewa lalle sun san ciniki sun san fikiu daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Al-Muqtar Ash-Shanqidi wanda duk duniya a yanzu a zahiri ba wanda ya kai shi sanin fikihu na karanta cibabin ciniki a sa a zahiri a yanzu ba wani malami a duniya wanda ya kai shi sanin buyu'a abinda ake cewa fiqihu ma gaba daya na babin ciniki a zahiri babu shi mun karanta sa kuma wasu malamai sun karantar da mun bincika mun bincika sharhin hadisin shi yasa nake bada fatawan bana shakka cewa wannan cinikin ba riba bane don ba fahimta na ne kadai bane fahimtar malamai magabata da kuma malamai na yanzu wanda suka fahimci abu To kuma kullum zai ta tambaya na ana son in fasa saboda wani malami ya ce ba abin da ya ce riba ne ai ba zan fasa ba inda yana shakka daga tambayan farko na biyu zai je sake bincike kuma daga ba sai zo ya ce a ah, wancan karon da kuskure ga inda abin yake wannan haka take dole ba baka fasabani wannan to shi kuma fahimtar sa ne amma da za a zauna a tattauna da shi insha Allah sai ya dawo daga wannan fatawan ya dawo kan fatawan da malamai suka yi ijma'i akan ta malamai magabata a kansa tuke kuma haka nan malamai yanzu ma waɗanda suka fahimci fikihun hadisin akan wannan matsala din suke Allah ya sa mu dace to daga ƙarshe akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi masu yawa amma <clears throat> ya kamata in tambayoyi suka yawan nan in an faɗi cewar ana buƙatar addu'o'i afuwan ba tambayoyi ba mahalicinmu ya san abin da kowa ke cikin zuciyarsa to amma kowa yana so sai an bi karanta masa cewa wane yana da kaza wane yana da kaza lokaci ba zai bayar ba amma yanzu akwai masu bukatu kamar uku akwai rasuwa wadda ake bukatan yan uwa su taimaka da addu'a ga mamacin akwai wanda ya fita nema kasuwanci da fatan Allah ya sa masa albarka cikin abin da ya fita nema akwai mai ciwo na bawali fizarin kwance yana neman yan uwa su taimaka masa da addu'a wannan mun faɗi saboda takaitattu ne da fatar ƴan uwa wasu lokuta in sun ji an yi wannan lafazin cewa akwai masu addu'a suna bukatar taimako sa yi haƙuri sun san Allah maɗaukakin sarki ya je bukatunsu da fatar Allah ya ansa mana Allah ya sa mu dace dukkan wanda suka turo addu'o'i ubangiji subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu alkhairi shi ma wannan mamacin Allah ya gafarta masa sannan wannan karatun namu gobe ba za mu yi ba saboda akwai karatun malam malami da yake yi gobe sannan kuma ni ma akwai karatun da nake bayan sallan isha a gobe amma baran ga ku ina bane don kar ku je <laughs> ya isa haka iya wanda ake zuwa nan saboda haka bara mu yi karatu ranar talata ba gobe kenan amma ranar laraba da alhamis kuma akwai karatu ka zo ran laraba in zaka iya sannan ran alhamis kuma dama ranar zuwan ka ne ka zo a yi karatun da kai ran alhamis ɗin kuwa sai in sake faɗan wace rana da wace rana ne kuma za mu yi karatu wannan littafi har mu har mu karanta abin da ya sauƙaƙa sai mu rufe sai kuma in bayan azumi in Allah ya kai mu اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان موسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين